Kalangu, studio Fondation Irondel Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin a nan anguwar kwara Kano birnin Yame ga kanun labaru. A jiya ministan bada karatun firamare ya sa duda masu ruwa tsaki ga batun ilmantarwa domin tattaunawa kan sharuɗan komawa makaranta ranar ɗaya ga watan mai kamawa za ku ji bayanin wato malaman. An saka gasar koronak katon wace za a yi ta hanyar yanar gizo cibiyar ƙasa ga batun da labari ta saka usul ɗin yau da safe a nan yame. A shafin rahoton musamman na maraicen yau za mu sa ido kan batun wato mata masu rauni da ake ganin kamar an manta da su wajen kokowa da cutar coronavirus a ƙasar Nijar. Masauraro barkamu da yau Juma'a 15 ga watan Mayu 2020 gunguma man ɗantani ke gabatar muku labarun. Jiya a nan mai wata haɗuwa ta samu tsakanin sandika-sandika na fannin ilmantarwa da ministan bada ilimin firamare. manufar ita ce tattaunawa bisa sharuɗan komawa ɗaukar darussa da aka tana da ranar ɗaya ga watan mai kamawa sakatarin izocop mai kula da haɗin kai na sandikar malaman kwantarage abbas jibbo yawa rukayetu abdurrahman bayani a kai Deja, vous savez, kun san mafi yawan malaman makarantun boko sun koma garuruwansu. Minista ya buƙaci kowane malami ya kasance a gaban aikinsa daga ranar 25 ga wata. Sai dai tare da rufe hanyoyin shigowa ya mai, abu ne mai wahala. Ko da gwamnati tana tunanin buɗe hanyar yana yiwuwa sai ɗaya ga watan Juin. Sannan kwanaki 45 na karatu abu ne mai wahala a ƙarasa jadawalin karatun shekara. Don haka ne aka ɗan yi wa jadawalin gyara. gyaran fuska sai dai matsalar da muke gani daga ɗaya ga watan juyen zuwa goma sha biyar ga watan jiye a lokacin an shiga damina gada gadan a cikin garuruwa ba wai matsalar ɗakunan zanaku ne ba kadai har da kasancewa ɗalibai iyaye ba sa yarda yara suna tafiya makaranta alhali ana cikin aikin gona daga birnin yame bari mu isa yankin dandawa a jihar doso mazamna garin gaya na kururuwar abun ya ishe su ya ishi ransu don ko tun somawar Ramadan yawan cire ruwan da ake yi ya sanya angoyi da dama na garin cikin rishin ruwan sha. Bari mu saurari koke-koken wasu mazamna garin. A gaya ba ya karancin ruwa ne ke da kwai ba, a ce ma babu ruwan sam. Wani lokaci ko da ruwan sun zo za ku ga wata rauda a ciki, babu ruwa, inda za ku zo ku yi kwanaki uku kwanaki hudu ba ku samu ruwa ba, duk da kuma saye muke yi. Kardai suru. kare lamarin yana ba da tausayi. Dubi yadda wannan garin yake da girma, a ce ruwan da za ka sha sun zama kamar zinare, kishirwa ce fa take watsa gari. Ya kamata su kama aikin su da kyau. In ka dubi daga nan har zuwa wajen wancan dutsen, kowa yana gudu da biruduwa yana neman da bidon yan da kwano yan mu dai kai mun kai karshen abin babu ruwa kai lamarin dai sai Allah a dauki mataki fa dan fa nuna ba mun ba da ruwa a dai cikin unguwar mu sai ka tashi karfe 4 na dare shi ma awa daya ne ruwan sai su tsaya yanzu muna yin kwanaki biyu uku safe da maraice ba ruwa daga yankin dandawa bari mu isa yankin abzin masu sai da kayan danye na agadas na yawan amfani da sinadarin kimiyya da ake ce ma carbure da calcium domin gagauta ninar ɗiyan kayan ɗanye. Kizawa Amumun, daraktan ma'aikatar jiha ga kariyar kayan ɗanye na lambu, ya bayyana haɗarin da yake haddasawa ga lahiyar ɗan Adam ga fasarar bayanin nasa. Akasari mutane da yawa na amfani da sinadarai da aka sarrafa musamman sinadarin carbure de calcium wanda ake amfani da shi wajen nunar da 'ya'yan itatuwa. Duwatsuna ne waɗanda idan suka haɗu da damshi suna haifar da gas mai suna acetylene. Wannan gas din ne ke nunar da 'ya'yan itatuwa kuma wannan gas yana da haɗari yana iya kamawa da wuta. Waɗanda ke yin waldi wato sujiri sun san da shi. Ko bayan wannan gas akwai waɗansu gas da ake sarrafawa waɗanda idan aka haɗu da su suna haifar da rashin jin daɗi a cikin jikin masu amfani da shi suna haddasa ciwon kai zawo da cutar kansar matukar waɗannan sinadarai suka tsaya kan 'ya'yan itatuwa duk wanda ya ci su zai iya samun matsaloli masu kama da haka a gaida asumana shina da fassara wata fatur ɗin sojojin nijar da ke aikin tsaro tare da rukunin minisba a ƙasar mali a ranar laraba da ta shuɗe an kai mata hari a garin menaka cikin ƙasar malin olivier salgado kakakin minisma da aktu nijar ta zayyana na cewa ghana na cin wata fatur ɗin dare ta sojojin niger ita ce ta fuskanci wani hari wata mota mvp da farko ita ce ta yi tuntuɓe da wata nakiya mai tarwatsewa kana aka mata bazazzarwar wato halbi sojojin sun maida martani sai 'yan harin suka arta cikin na kare ya kuma ƙara da cewa labarun farko sun nuna da sojoji uku na aikin wato maido zaman lafiyar sun raunuta sosai motarsu kuma ta taɓu ƙarshen nanatawar kenan. Bari mu je mu tattauna bisa kan wato yanayin cutar coronavirus. Mutum 876 aka tabbata sun kamu da cutar coronavirus a ƙasar Nijar, a zayyanawar da sakamakon bincike na ranar 14 ga watan mayu ya bayar cikin mutum 3,715 da aka wa gwashi mutum 149 na cikin jinya 677 sun warke kuma 50 sun rasu a rawaitar sanarwar harabar ministan kiwon lafiya ta ƙasar niger a ranar ta jiya a ranar alhamis kuma wato an samu sabbin kamuwa 16 da aka tabbatar biyu a yame tara a zandar agadas mutum biyar cikin mutum 81 da aka wa gwaji a rawaitar sanarwar. Cibiyar ƙasa domin shimfiɗar da bada labari a yau da sahi a nan yame ta saka usul ɗin Coronac a Katon, wato a cewar waanda suka shirya wannan tsarin dai wata gasa ce ta hanyar yanar gizo inda 'yan takara za su ba da shawari ga wato samun manufa ko kuma mafita kan kyaukyawan kulawa ga batun cutar coronavirus. Abdulkarim, mamba na tawagar shirin, ya bada cikon bayani a kai. qu'on Gogayya ce da muka girka domin samar da mafita mai karbuwa ga dukkanin waɗanda suke son shiga domin tunkarar yaƙi da cutar corona. Ya baiwa masu kulle ko masu fama da cutar damar yaƙi da cuɗayya da cutar. Matakan da muka ɗauka don kada a samu cunkoso a wannan gasar. Kun san tsarin corona a Katom. Ana yin sani komai a bisa layi. Masu son shiga za su rubuta sunayensu ne ta kan layi. Akwai akwai masu biyar su sau da kafa kana iya kasancewa agadas ko difa ko a wani bangare na duniya kawai domin shiga cikin tsarin mutum ya kasance yana da waya hannu ko kwamfuta da kuma yanar gizo a gaida tari muhammadu bari kuma mu leka a yankin katsinar maradi gwamnan maradi zakari umaru a jiya ya sa duda kungiyoyin islamiyya da na krista domin ƙara wayar da kai game da matakan kariya ga cutar coronavirus a cikin wato masalatai da kuma ikkilisiya. Wannan haɗuwar ta biyo bayan dage wato ɗage dokar hana saloli a wuraren ibada. Ko kaka ostaz Abdu Sale na cibiyar musulmi ta maraɗi ya gani ga wannan haɗuwar ga abin da yake faɗa. An ba da damar a yi waɗannan salloli, amma a girma matakan da aka ɗauka. Ina ganin ya kamata a kiyaye matakai domin kowa ya samu kariya. Muna da wani tsari na 'yan agaji masu aikin sa kai ne. Ina ganin ya kamata a ƙarfafa musu gwiwa domin su kula da shige da fice a masallatai. Ya kamata duka masallatai su tsara kansu. Menene yake ragewa idan aka sayi kayan wanke hannaye? A daya ɓangare ana iya taimakawa wajen samar da takunkumi Tuni gwamna ya sanar da mu cewa akwai maɗinka da aka baiwa odar su yi ɗinki na takunkumi. Gwamnati za ta sayar da shi a dala 20-20 kacal. Kuma a wajen wannan taro an ba da shawarwari na cewa me zai hana a samar da cibiyoyin sayar da wannan takunkumi a masallatai da kuma gidajen coci. A wani fannin kuma gardama ta turnike bisa ga sakamakon da ke iya biyo baya kan sinadarin chloroquine dangance da amfani da shi don warakar da cutar coronavirus. Profesa Eric Aldehusi, shahararren mamba na kwamitin COVID-19 a nan ƙasar Niger, yawa Maryama Jallo bayani a kai. La chloroquine a des effets secondaires qui sont connus, notamment Chloroquine tana da sakamako masu illa da aka sani, musamman akan zuciya. Suna iya rage tafiyar zuciya, amma ba kasafai ake samun haka ba. Domin dole ne sai an san yadda za a rarrabe sakamako masu illa gwargwadon girman su da yawan faruwar su. Kuma domin gano haka, akwai gwaji mai sauƙi sosai da ake yi. A likitance duk mutum mai fiye da shekaru hamsin ya kamata a yi masa wannan gwaji. Kuma akwai wasu sakamako da ba a maganar su sosai. Akwai sakamako masu illa a kan gani. Wannan na faruwa ne idan aka sha magani na dogon lokaci idan za a ba da chloroquine na tsawon kwanaki goma ne kenan babu haɗari mai yawa a game da waɗannan sakamako masu illa barka dan uwa kana lahiya lafiya kalau na gode wa Allah ya kake a gaskiya layin bai da kyau Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawun nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka Kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Toma Dalla yanzu kuma ga rahoton na musamman. Domin tunkarar alubar coronavirus gwamnatin ƙasar Niger na ƙoƙarin sa birki ga bazuwar cutar ta hanyar wayar da kai da mutunta matakan kariya. Yaya za a taimakawa mata masu barace-barace? Jallo Maryam Kenda ta mai da hankali kan wannan batun. Ga rahoton da ta shirya a kai Asumani Shina, Mutari Muhammadu da Rakiya Arimi dauke da fasara. Domin kare mata masu bara daga cutar coronavirus, babbar kungiyar mata na Nijar ta ba da karfi ga wayar da kai da kuma rarraba kayan wankin hannuwa da kuma takunkumai. Wannan tallafin in shi shugabar kungiyar Kwangafen ya danganta ne da cewa waɗannan mata masu rauni sun gane haɗarin da ke tattare da cutar corona. Mun yi ƙoƙari da dama na sa kayayyaki da suka kamata domin yaƙi da wannan cutar ta coronavirus. Mun kuma taɓo ofishin ministan da ke kula da mata da yara da ministar ta bamu kayayyaki da kwalin sabulu da muka rarraba wa mata da ba su da karfi matan da ke kan hanyoyi da kuma yara da ke kan hanyoyi a ran uku ga watan abril an girka wani asusun jinƙai domin yaƙi da cutar corona a nijar nuhu abarshi shugaban sashen da ke kula da wannan asusun ya ce kawo yanzu ba su ma ɗaukar nauyin mutane masu rauni ba a été créé récemment. Asusun an girka shi ne ba da jimawa ba muna karɓar kuɗi kuma zuwa ranar yau lalle ba mu soma zuwa wajen iyalai ba amma zan iya kama baki na da faɗar ko kaka irin wannan fuska za ta ɗauka don ko sashe ne na masu jagoranci tunda a yanzu ma muna kan shafin karɓar kuɗi ne ban mu tsunduma ba gadan-gadan wajen ɗawainiyar ɗaukar yau. Ibrahim Ahmadu Abdulaziz, shugaban kungiyar Everman mai aiki a fannin tamowa da bara a Nijar, na ganin cewa ya kamata gwamnati ta mai da hankali wajen mata masu yin bara waɗanda su ne suka fi rauni. A bisa fage mun haɗu da mata masu bara suna tambayar a ba su abinci ne, kuma tallafin da gwamnati ta yi alkawari na masu iyali ne. Kenan ya kamata gwamnati ta samar da hanyoyin da mata masu bara za su samu wannan tallafi. Ina ganin idan gwamnati ta share musu bukatocinsu ko saboda wannan cutar suna iya tsayawa. Sakamakon bincike ya bamu damar gano cewa ba ƙasar Nijar kaɗai ba ce manta da waɗannan mata masu rauni. Wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke tallafawa mata a halin yanzu ba su tanadi wasu kuɗaɗe ba domin tallafawa mata masu rauni a yaƙi da cutar corona. kama da masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukkan waɗanda suka kama shirin ya kai gare ku ni na ku dan badan da arlit malaman mangungu ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu a huta lafiya.